baka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na talata 25 ga watan ramadan shekara na dubu ɗaya da ɗari da da arba'in da shida bayan jira annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan uku shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan kuma wannan shi ne dai majalisinmu na 25 kuma karatunmu na 111 a tafsirin suratu Ali Imran mun tsaya aya na 111 yau za mu ɗora daga aya na 100 daga kan wannan ayar akwai abinda muka ce za mu faɗa jiya sannan zai mu zarce zuwa sauran ayoyin gwargwadon yadda lokaci zai bamu da fatan Allah madaukakin sarki ya mana jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وغلبت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنفس الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نعم الله ما دوكين تركيانا تشوا لن يضروكم إلا أذى بذات إيه تشوتر دقوبة sai dai ɗan ƙaramin cutarwa ko ko cutarwa na baka amma wa in yuqatilukum in da za su yaƙe ku to yuwallukumul adbar sai sun juya muku baya sun gudu gudu na wato ainihin wadda aka yi nasara a kansu thumma la yunsarun sannan bayan haka ba za su ba za a ba su nasara ba a kan man yi tafsirin wannan ayar jiya har mun zo nan wurin sun malayun tsaron malamai irin su azamakshari da abu zahra suna ganin cewa an zo da summa a nan domin ta nuna wani magana ne na daban rashin nasarar da ba za su samu ba ba wai sai a lokacin da suka yaƙe ku ne ba za su samu nasara ba a har bayan yaƙin ma haka za su kasance shikin rashin nasara haka za su dawwama cikin ƙasƙanci da rashin ɗaukaka wanda wannan shi ne abinda ayat da ta biyo baya ta yi bayani a kai cewa ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس an ɗora musu ƙasƙanci duk inda ka same su haka suke a cikin wannan ƙasƙancin illa bi hablin min Allah wa hablin minan nas in kan ga sun fita daga ƙasƙanci to da wani igiya ce ta alƙawari imma daga Allah ko daga mutane ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله كما سنكما دفشي دقاء الله مدوك كنسركي وضربت عليهم المسكنة كما أن دور مسو أنن وهلا أنن تلوش شيني وضربت عليهم almaskana sannan Allah madaukin sarki shi zalika bima bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wannan yanayi da aka dora su akai saboda sun kasance suna kafirce ma ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq kuma suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba zalika bima asaw wa kanu ya'tadun hakan ya faru da su ne saboda sako da suka kasance suna yi da kuma wuce gona da iri da ta'addanci da suke yi shi ya jawo musu wannan kaskanci a nan malamai suna cewa da Allah ce tun malayin tsaron cewa lanyar yadurrukum illa ala وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وأن يتبت ابن كثير كشوا وهكذا وقع يتي حكى فارو فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغف وأرغم أعانافهم سبب سوء رانا بدر رانا خيبر الله يا كسكنتر ahalul kitab musamman yahudawa ya kuma hancin hancinsu a ƙasa wa kazalika man qablahum haka waɗanda suka gabace su min yahudil madina na yahudawan madina da banu kainuka da banu nadir da banu quraiba yace kulluhum azallahumullah dukkansu Allah maɗaukakin sarki ya ƙasƙantar da su wa kazalikan nasara haka nan nasara ma bisham a wato ainihin ƙasan sham ce kasarahum as-sahabatu fi ghairi ma mawtin sahabbai sun karya gadon bayansu a yaƙoƙi da dama wasalabuhum mulka sham abadal abidin wa dahar dahirin yace kuma sun kubuce ko sun kubatar da mulkin sham daga hannunsu har abadan abada wala ta zaɗu isabatul islami ka'ima bisham yace wato masu dako da bayar da musulunci kariya ba za su bushe ba suna tsaye akan kafafunsu a sham hatta yanzila isa ibn maryama wa hum har annabi isa dan maryamu ya sauko suna nan su ne za su yi jagorancin mutanen sham annabi isa zai zo wa yahkumu bi shar'i muhammadin alaihi afdalus salati wat taslim zai zo a matsayin sana mabiyin نشريع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيكسر الصليب ذي ذكريا كرس آه، ويقتل الخنزير ذيكما كشي الذي ويضع الجزية كما ذي سوكي جزية ولا يقبل إلا الإسلام بذيكر بكوميبا سي مسلونش Allah madaukin sarki da ya ce zuribat alaihim zilla الضرب على ya to yana nufin a buga abu Allah yana kwatanta ƙasƙanci da ya ɗora ma ahalul kitab musamman yahudawa da hema hmm? a man san hema ko da ake kafawa a buga idan aka buga shi kaga yana zama a ƙasa in ba an zo an jire shi ba wani lokacin ko iska da rai ma ba iya daga shi to Allah ya amfani da wannan usluban domin ya nuna mana cewa wannan kaskancin an buga shi ne kamar an buga stamp an buga shi domin ya tabbatu tattare da su ba abu ne wadda zai rabu da su ba da wuri a'a abu ne da aka kife shi aka buga musu kamar yadda in ka buga stam ko ka buga kusa mahema ka buga shi da ƙasa zai yi wahala haka kawai ya wato ainihin eh, wargaje ko ya rabu da ƙasa wannan yana nuna tsananin ƙasƙanci ɗan da Allah madaukakin sarki ya tsora ma waɗannan talikai hakanan Allah ya ce aina masu kifu ana amfani da lafazin aina masu kifu ne a wajen yaƙi wanda aka ribance shi a yaƙi shi ne ake cewa an yi saƙaf ɗinsa fa in ma ta saƙafan nahun fil harbi fa sharri bihin man ya zakarun idan kai nasarar samunsu ka kama su a wajen yaƙi hmm? to kai musu uƙubar gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah Hmm? shi ne ka yi abin da za ka kori na bayansu kada su ma su yi irin ɗagawa da shishigi da su suka yi to anan sai Allah ya amfani da wannan ya kamanta cewa duk inda ka same su to kamar ribabbun yaƙi suke hmm? anan aina ma usiru shine ma'ana ko aina ma wujidu duk inda ka same su suna cikin wannan kaskancin duk inda ka ga baki ta biye kafin wanda ya iya karɓi musulunci Allah ya ce yana cikin kaskanci bai rabuwa da wannan kaskancin kamar yadda bawa bai rabuwa da wato ainihin ƙangi na kamu a wajen yaki shine zurbat alaihim adh-dhillatu aina ma kifu. to mun faɗi wannan ƙasƙanci ɗin na farko a wuraren yaƙi lokacin da musulmi suna musulmansu suna riko da al'amur bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ba wai a matsayinsu na ɗaiɗaiku ko gama gari ba a matsayinsu na al'umma shugabanninsu su ma abinda suke akai kenan irin shugaban da wannan shekaran ya tafi aikin hajji shekara mai zuwa ya tafi jihadi irin shugaban da mutane sun wadata daga karban zakka a lokacinsa saboda yadda ya sake rumbu na daula kowa da kowa ya samu kasansa sannan kuma kowa ya ji cewa shi ma ya dace ya nema ya bayar ne ba ya tsaya a bashi ba a irin lokacin da al'umma take da irin waɗannan shugabanni tana da malamai masu faɗan gaskiya tana da ɗaiɗaikun mutane masu zuciya da kishin musulunci duk lokacin da ahalar kitabi suka nemi yaƙi da musulmi to suna faɗi ƙwarƙwasha su zanto cikin ƙasƙanci abinda ke sa su fita daga ƙasƙanci yanayi biyu ne na farko shi ne Allah ya ce illa bi hablin min Allah shi ne su samu wani sababi na ba su zaman lafiya da aminci da ɗaukaka daga Allah da ma malamin sun fassara wannan da cewa shi ne aqdul zimma wato ɗaure yarjejeniya na zaman lafiya da musulmi su zanto zimmiyun ma'anan zimmi shi ne wadda aka ɗaura ko aka ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da shi a garin musulmi alhali shi ba musulmi bane ba kitabiye ne amma zai zauna babu tsangwama babu cuta babu cutarwa za a sa mashi wani abu da zai na bayarwa a matsayin haraji sakamakon walwala da jin daɗi da zai yi a ƙasar musulmi da kuma kariya da gwamnati za ta bashi da kuma kasancewar shi ba baya bayar da zakka musulmi zai bayar da zakka wanda ba musulmi ba zai bayar da haraji na zimma wannan shine abin da yake ta su yi su yi mutunci ya zanto sun kulle yarjejeniya na zaman lafiya da musulmi to kuma duk a daular musulunci din an samu irin waɗannan yahudawa waɗanda suke shiga ƙarƙashin daular musulunci kuma su samu aminci har ya kai wani lokacin shugabannin musulman su yi sakaci su ɗauki manya-manyan makamai ma na gwamnati musamman wizara a state ne ka ce kamar commissioner idan a ƙasa ne ka ce minista a ɗauka a ba yahudawa saboda aminci da aka ba su a dalilin sun yadda za su rayu a ƙarƙashin daular musulunci ba za su yi fito na fito da daular musulunci ba wannan shi ya sa a ƙasashen musulmi da dama ahlul kitabi sun rayu kuma har yanzu suna nan don ba don wannan ba da tuni ai an gama da shi da ba za a samu wani ahlul kitabi a ƙasar musulmi ba da musulmi suna da casa'in da tara ku dubi ƙasashen larabawa nan akwai kiristoci larabawa hmm? to abinda ke ba su wannan ɗaukakakken kun nan ƙwar'ari ne zai ke faɗin wannan cewa akdu zimma sababi ne na bayar da ɗaukaka ma'ahalul kitab idan ba shi ba to za su zauna cikin ƙasƙanci da walakanci kuma a duk inda suke to abin mamaki ne yau masu sukan musulunci su ɗauki wannan ta tagomashi da gata da Allah ya yi ma'adar kitabi a ƙasar musulmi suna cewa wannan wai ƙasƙantar da su ne da mayar da su second class citizens wai an mayar da su 'yan ƙasa na aji biyu shi zai sa a ce sai an yarjejeniya da su za su zauna lafiya sannan a ce za su bayar da wani abu wanda mu a gwamnatin yau wanda tsarin alul kitabi ɗin ne yake da galaba har a ƙasashenmu ai kowa ne yake biyan haraji musulmi da yake biyan zakama yana biyan? yana biyan haraji to ga mun shiga mun eh, shiga yanayi na gwamnatin da suke son a kan koyi ma su dora mana haraji ko ba haka ba akwai wata jihar da na samu labari in ma kana da talabijin kana kallon tv a gidanka to sai an sa maka harajin talabijin kana da satellite ba to akwai haraji gidan kama akwai haraji yanzu naga eh, an fara wani abu abu ne na ci gaba amma ban sani ba tana iya nan gaba kaɗan inda za a kai mu kenan mun nan jiha ba ku ga ana nambarin gidajenku ba to ai daga ƙarshe za a kawo maka takarda za ka biya haraji hmm. an ba ka biya ba an sani ga nan ma gidanka to a irin wannan yanayin da kowa ya zama biyan haraji su lokacin da ana ba su kariya kuma ka gaba a daular musulunci ba zai yi irin wannan insecurity da ake ta fama da shi a bar shi ya dade haka ba wadda shugabannin sun san Allah zai tambaye su hmm? kuma malamin malamai na bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar ba za su kyale su ba adadinsu zai fi inda muke da shi yanzu wanda za su yi ne dan Allah wanda za a samu ɗaya daga cikinsu shugaban ƙasa ma yana jin tsoronsa saboda mai ikhlasinsa da rikonsa da wato ainihin addini can da in yayi magana dole a saurare shi to amma za ka ji yana sukan musulunci cewa ya ce waɗansu su bayar da su bayar da jizya ɗaukaka ce wannan shi ya ba su zaman lafiya har suka wanzu a ƙasashen musulmi suka kai yau in ba haka ba da sai an gama da su wannan kuma yana nuna maka falalar addinin musulunci kamar da muka faɗa cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas mafi alherin al'umma ce da aka fitar aka fitar don amfanin mutane to an amfani yahudu da nasara a wannan al'umma kuma har yanzu suna cin wannan ta goma shan kuma kowannensu babu lokacin da ya fi zaman lafiya kamar lokacin da yake ƙarƙashin daular musulunci duk lokacin da bai yahuda ya zanto shine mai jagora to gana azaba yake yi makirista ya yi ƙoƙarin ma ya ƙarar da shi haka duk lokacin da kirista ya zanto jagora mulki yana hannunsa to shi ma haka yake yi ya yi ƙoƙarin ƙarar da yahudawa sai dai in za su bi ƙarin da yake so ɗari sa ɗari to sai su yi alliance amma in ba haka ba gaba ce da walakanci ke tsakaninsu wannan shi ne abinda tarihi ya nuna kuma su ma sun rubuta kowannensu ya fi jin daɗin ya zauna a ƙarƙashin gwamnatin musulunci to wannan zama ɗin da yarjejeniyar wato zaman lafiya ɗin a matsayinsu na zimmiyon 'yan ƙasa masu biyan haraji ko a matsayinsu na almustamanun waɗanda aka yi yarjejeniya na zaman lafiya da su kuda suna su mu mana namu garin ko al-mu'ahadun am sune dai su ma wanda aka yi yarjejeniyar zaman lafiya da su na wani zango mai tsawo ko al abin nan muhadanun wanda aka yi huduna da su wanda aka yi yarjejeniyar aka yi tauta na ɗan wani lokaci shekara biyu shekara goma haka wannan shi ne categories ɗin ah, mutanen da alaƙar su da musulmi alaƙar zaman lafiya to Allah ce in kaga sun sun fita daga yanayin kaskanci to da wannan sababin ne da Allah ya miƙa musu wato aqdu dhimma ko ahdullahi bi az-zimmati ma'a tare da musulmi ko kuma in ba na wannan na Allah da musulmi ke riko da shi ba to zai zanto hablin minan nas wata yarjejeniya daga waɗansu mutane masu ƙarfin tattalin arziki masu ƙarfin soji waɗanda za su raba da su sai waɗancan su ba su kariya shine hanya na biyu da yahudu ke fita daga ƙasƙanshi su raɓo da waɗansu al'ummu ɗin wadda za su ba su kariya sai ka ga kamar su suke da ɗaukaka su suke da power su suke da authority alhali a abin a inda ya bayyana ma ido ne kawai alhali sun jingina ne da waɗansu da waɗannan za su ture su su kyale su to za ka ga wannan raunin nasu ya fito fili wannan azillatu aina masu kufudu to wannan na biyun shi ma ya faru a tarihi kuma shi ne ma yanayin da suke ciki yanzu hablun minan nas shi ke rike yahudawa musamman yahudawa a wannan zamanin har ana ganin suna da ƙarfi na farko daular isra'il su suka shirya makirce-makircensu sannan suka je suka hada baki suka yi ceniya da sarakunan ingila sarakunan ingila ne suka yi kundumbala suka yi yadda suka samu musu wuri a cikin tsakiyar ƙasar musulmi a filistin suka shata suka basu suka je suka ajiye su a wurin sun yi haka saboda manufofi manya-manya guda biyu manufar farko shi ne su masu kubata daga sharrin yahudawa saboda duk inda suke a shararai ne na biyu domin su shagaltar da musulmi su hana su haɗin kai a sun san matukar yahudawa suna cikin musulmi ba za su bar musulmi su haɗa kai ba su ma musulmi ba za su kyale yahudawan a ƙasarsu ba sannan kuma sai su mara wa yahudawan baya domin faɗa da musulmi kuma su juye yahudawan yadda suke so ba tare da sun kawo musu su sharrin ba sharrin yahudawan ya tsaya akan musulmi wanda in hakan ta faru musulmi sun shagalgalu su kuma za su samu dama su ma ta baya suna control din musulmin kamar da suke control din yahudawa din wannan shine abin da ya faru kuma abin da ya bayar da wanzuwar yahudawa musamman zionist a isra'ila kenan har izuwa yau da muke magana haka nan duk yaƙoƙi da isra'ila za ta shiga da kowaye to za ku ga training ɗin sojojin da za su yi yaƙin daga waɗansu ƙasashe ne wancin mutane da suka yi hijira suka koma isra'ila daga waɗansu ƙasashe ne yanzu da suka ga yanayi da damansu sun gudu sun koma inda suka fito waɗansu kuma suna nan suna neman yanayi da za su gudu su koma inda suka fito sannan makamai da suke yaƙi da shi ga wanda suka girka a ƙasa, ko wanda ake kawo musu a kullum duk daga waɗansu wurare daga amerika daga germany daga italy da waɗansu ƙasashe masu ƙawance da isra'ila su suke supplying ɗinsu makamai su suke ba su ƙarfi na soji da ƙarfi na siyasa haka har da kuɗaɗe masu ɗimbin yawa su suke tura musu shine hablin minan nasu ɗin da za a ce a fata a harkarsu na wata ɗaya to da isra'ila ta rushe da ta wargaje gaba daya yanzu ku dubi yakin da suka kai a garin gaza kudin da biden ya bayar da makamai da wane ne miliyoyi ne na dala amma da an tsakaita wuta bayan watanni goma sha biyar na tuniya wa ya je ya zaga yana roƙon makamin cewa makamansu sun kusa ƙarewa duk da kusan kowane wata ko kowane sati sai an turo musu da tallafi na makamai na kudade na jami'an leƙen asiri da sauran duk wani abin da suke bukata ya mara musu baya domin su yi nasara a yakinsu da musulmi a gaza ina fata kowa ya gane wannan hablin minan nasu da wannan kawance da suke yi da kasashen turawa da faransa da europe hmm? and musamman da america za su ja baya to true nature ɗinsu na kaskancin zai fito za a gansu wannan bayanin zai amsa maka abinda zai zo maka a zuciya cewa to ai gashi su ne suke ta kashe mutanenmu a kaza kaza kuma an ce suna Allah ya ɗora musu kaskanci to Allah ya ɗaura kaskancin amma ya ce sai a yanayi iri biyu ba za ku ga kaskancin ba to muna cikin ɗaya daga cikin yanayi mai shi yasa ba ku ganin kaskancin amma duk da haka akwai barbadansa daga cikin abin da propaganda na turawan yamma ya yada a zukatan da yawa daga cikin masu raunin imani cikin shugabannin musulmi musamman waɗanda suke kewaye da isra'ila shi cewa sun riga sun ba wa isra'ila ƙarfin soji da babu rundunar da za ta iya galaba a kan runduna ko sojojin isra'ila a middle east gaba ɗaya. har a duniya ma suna cewa ita ce ko na hudu ko na biyar a wajen ƙarfi da tanadin soji to wannan sojan da ake kurara shi ga yakin gaza na wata goma sha biyar ya tona asirinsu hmm? ya wato ainihin fede birin har wutsiya guduwa suke suna jefar da makamansu hmm? ko lokacin intifaba ga kyamara suna ɗauka saurayi zai Allahu akbar ya dauki dutse ya ce sojan Isra'ila zai yadda bindigansa ya gudu a lokaci da dama sukan ma tayar da makaman saboda tsoro da daman su sukan gudu masu bar ake soja ɗin amma an ce wai waɗanda ba za a iya galaba a kansu ba sai gashi nan an kama na kamawa an kashe na kashewa ku ga abin da mutanen hamas suka yi sanda ya ƙara saka bakin ciki ma waɗannan isra'iliyawa in sun tashi fito za a yi musanyar fursunoni ko za ka ga suna zuwa da bindigogin da suka kwace a hannun sojojin isra'ila bayan sun ɗauka tun da sun rushe ƙasar sun rushe zirin sun lalata makarantu gidaje asibitoci jami'o'i masallatai duk an rusa so sun dauka cewa sun wato yin nasara sun yi galaba akan zukatan musulmi sai ga shi na ana tsakaita wuta sai ga sanar suna fitowa ba a san daga ina suke fitowa wannan ya nuna kaskanci ya nuna kaskanci sannan yarda da sharuɗan ma da suka yi a karon farko ya nuna kaskanci hmm? eh amerika ta sa baki kuma ta tilasta su to ai ne hablun minan nasi ɗin turam ne yace dole su a tsakaita wuta saboda mai bai son kasanta ta ci gaba da bayar da taimako na banza da bai amfani manufar a rushe hamas sai ga ta nan bayan tsakar da an tsayar da wuta sai ga nan ta fito da ƙarfi kamar daman komai ba faru da ita ba sai ga ta nan tana fitowa da jirage ko motocin yaƙi wanda an ɗauka duka abin nan sai ga wannan ya saka mutanen gaza suna ƙera makamansu da kansu ilimin technology ɗinsu na makamai ya ƙaru a dalilin su babu wani wanda yake taimaka musu da makamai a duniya kowa yana jin tsoro ya kai musu makamai wadda al'ummar musamman a shugabanninta sun yi watsi da al'amur bil da kuma annahu anil munkar da haka suke cikin kaskanci suna jin tsoron arna suna jin tsoron isra'ila wannan shi ne ma'anar hablin min Allah wa hablin minan nas Allah ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah sannan za su koma cikin fushin Allah madaukakin sarki daman Allah ya faɗa mana aurare da dama ya yi fushi da su sakamakon kafarcewansu da kashe annabawansu da ta'addancinsu da kuma kafarci da sabo yawala kaga al'ummar da ta haɗa waɗannan abubuwan gabaɗe in banda al'ummar ahalul kitab musamman yahudawa daga cikinsu Allah ya ce wa ba'u bi ghadabin min Allah ibn kathir ya ce ulzimuha qadaran wa shar'an wannan fushin sun cancance shi ne don haka ya lizzamce su ƙadaran bisa ƙaddarar Allah madaukakin sarki wa kuma shar'an bisa abinda Allah ya yi umarni da a fushi da su a ƙasƙantar da su ya ce zalik wannan ƙasƙanshi da fushin Allah madaukakin sarki da ya tabbata a kansu Allah ya yi haka ne shi ba azzalimin kowa ba ne sakamako ne bisa muganyen ayyukansu menene mugayen ayyukan ya furo na bai ayatillah kafirce ma ayoyin Allah maɗaukacin sarki shi ne abinda Allah ya ta mana bayani akan kafircinsu a baya ko bayan gaskiya ta bayyana gare su za su daƙilaita ta su murkushe ta su ki imani da gangan wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq kuma suna kashe annabawa dama ai ba zai yi a kashe annabi kuma da gaske ba ba zai yi wani annabi yayi aikin da zai cancanci kisa ba ai go to amma dan Allah ya ƙara nuna mana munin aikin nasu shi yasa ya fitar da wannan da ya ce wa anbiya ya ishe shi mummuna aiki amma sai ya ƙara fitar da mu ne abin yace bi ghairi haqq ba tare da cancanta ba ba tare da wani dalili na gaskiya ba a'a sai tsananin gaba da kiyayya da gaskiya mun gani a baya da muka yi tafsirin farko farkon wannan surar inda ibn kathir ya hakaito yadda banu isra'ila aka hakaito suna kashe annabawa 70 a rana guda inda Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi imanina bi ayati llahi wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas fabashirhum azabin alim lallai waɗanda suke kafirce ma ayoyin Allah madaukakin sarki kuma suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba kuma suna kashe masu yin musu umarni da adalci cikin mutane lallai waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi a ran tashin alƙiyama to wannan mummunan aikin shi ya jawo Allah ya buga musu tambari na ƙasƙanci ba sa iya fita daga wannan ƙasƙancin sai a irin wannan yanayi guda biyu da Allah ya ambata dalilan kenan zalika bima asaw wannan zalika na biyu imma ya koma zuwa ga yakfuruna bi ayati llahi wa yaqtuluna al-anbiya wato ishara ne na abin da yasa suke kafirce dan kuma suke kashe annabawa din saboda yawan sabon su mutane ne masu sako don haka ba ta shiri da annabawansu babu kuma dangin al'umma da Allah ya turo musu annabawa da yawa kamar banu Isra'ila amma kuma saboda tsananin zo babu al'ummar da ta kashe annabawarta kamar su hakanan saboda ta'addanci shishigi da wuce gona da iri wannan shi ya jawo musu kafirci ya jawo musu kashe annabawa sai zanto na ƙarshen nan sababu sabab kenan sababin sabab ga abin da ya faru Allah ya ɗora musu ƙasƙanci da tsananin talauci me yasa Allah ya ɗora musu wannan saboda kafirce ma Allah da kashe annabawa me yasa suke kafircewa Allah suke kashe annabawa saboda yawan sabansu da ta'addancinsu izan na ƙarshen sababu a sabab kenan ko kuma izan to ɗori ne shi ma mai cin gashin kansa wajen bayanin abin da ya sa Allah ya ɗora musu ƙasƙanci da tsananin talauci ya kuma yi fushi da su saboda wancan kafarcin kuma saboda saɓon Allah da ta'addanci da suke a kai a nan kana iya mun tambaya ka ce a na gane maganar da kai na ƙasƙancinsu amma na talaucin fa akwai wa zuribat alaihim almaskana almaskana shi ne shiddatul fakri ananin talauci to ai wannan maganar daga zamanin sahabbai ne to ya tabbata ya kuma tabbata kuma shi ma wannan yanzu da za a ɗage wannan ɗan talaucin yana tare da su ibn ashur yake cewa wannan ayar wa durbat alaihimul maskana yace ikhbarun bi maghib labari ne na wani abu na gaibu da zai faru da su li'anna al-yahuda al anhum saboda yahuda wanda ake bayar da wannan labarin akan su kad asabahum al-faqr lallai talocin ya afka musu ina ukhizat manaziluhum yayin da aka kwace ah, gidajensu fi khaybara a khaybar da nadir da qainuqa da quraiba wannan yahudan da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam a madina thumma fi ijla'ihim ba'da dhalika fi zamani umar sannan da aka kore su daga jaziratul arab dama annabi ce akhrijun al-yahuda wan nasara min jaziratil arab ku fitar da yahuda daga nasara daga tsibirin larabawa su rayu a wani waje ban nan sai na umar shi ya zo ya tabbatar da wannan ɗin ya kore su kuma sun shiga cikin hali na wato ainihin talauci da ƙaƙanikai hakanan su ma yahudawan da muka ambata ɗin nan sun samu kansu cikin tsananin ƙasƙanci a wannan lokacin kuma malam yace wa ammatuhumul mazallatu fi sa'iri aqfarid dunya kuma ƙasƙanci ya game su a duk inda ka same su a duk duniya yanzu tattalin arzikin duniya yana hannun yahudawa ne amma duk da haka suna cikin ƙasƙanci saboda koyaushe tana cikin aiki tukuru kuma suna ganin kowa abokin gabansu ne suna cikin tsoro suna ganin a kowane lokaci kowa daga cikin waɗanda suke hulɗa da so zai iya kai masu hari saboda haka babu kwanciyar hankali a zuciyarsu wannan kansa kaskanci ne wanda ya auri yahudawa ba zai taɓa ruwa da su ba wani lokacin har irin wannan yanayin guda biyu musamman irin wannan yanayin da hablin minan nasi ne ba hablin minan lahi ba وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون wannan duka bayani ne akan aktsaruhum alfasiqun ko, waɗanda suka doge akan addininsu su gurbatacce suka yin imani da addinin musulunci to daman Allah ya faɗa mana ba dukansu ne iri ɗaya ba ko to zai sake maimaita wannan muna gaya muku insa da adalci na alkur'ani mai girma sai Allah ya ce laifu sawa'a من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين نعم الله مدوكين سركي يتشي ليسوا سواء ba iri guda suke ba min ahlil kitab a cikin ahlul kitabi akwai ummatun jama'a qa'imatun ayayya bisa addinin Allah waɗannan jama'an yasluna ayati Allah suna tilawa wato karatun ayoyin Allah ana al-layl a lokutan dare wahum yasjudun a lokacin da kuma suke sujjada suna karanta ayoyin Allah da daddare a sallansu na tahajju shi ne wa hum yasjudun ay yusallun yu'minuna billahi wal mai akhir suna masu imani da Allah da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da kyakkyawa kuma suna hani da abar mummuna wa yusari'una fil khairat kuma suna rigegeniya wajen ayyukan alheri wa ula'ika min as-salihin lalle waɗannan suna daga cikin nagartattun bayi wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru duk abinda za su yi na alheri ba za a yi musu butulci a kai ba wato ba za a hana su kyakkyawan sakamako na kyawawan ayyukansu ba wallahu alimun bil muttaqin Allah madaukakin sarki mai cikakken sani ne dangane da masu jin tsoronsa Allah ya ce laisu sawa ba daidai wa da suke ba wadawa da kuffaru ahlil kitab da mu'minu ahlil kitabi laysu sawa kafaran su da musulman su ba ba iri guda suke ba ko kuma laysu sawa'a ba abu dai suke ba ba dukan su ne waɗannan da aka sa musu kaskanci din ba waɗanda kuka ji labarin kaskancin da aka sa musu su ne wadda Allah ya ce aktaruhum su ne alfasikon ɗin kafarai arnan cikinsu ɗin ne wanda suka kisin imani da annabi muhammad so ba dukansu ne kafaran ba a akwai kafarai a cikinsu akwai kuma mummanai wai kai wannan tafsirin ko kai wancan in ko aka ce ba dukansu ne ɗaya ba to ai ko dama ai mummuni ba ɗaya yake da kafari ba afanaj'alul muslimina kal mujrimin hmm ai ba zai yi mu haɗa musulmi da wato ainihin majirmai mace daidai suke ba ko ba zai yi su daidaita ba a wajen matsayi a wurin Allah madaukakin sarki to sai anan Allah ya take kasa maka su biyu kuma zai baka labari akan kowa da siffofinsa da aikinsa da sakamakonsa zuwa nan inda muka karanta shine bayani akan su mummanai din cikin alul kitab ba su da yawa shi yasa ya ƙara cewa ummatun ana hmm? ba su da yawa ga aikin da suke yi ga sakamako da Allah madaukakin sarki zai musu bayan nan kuma shi innal ladina kafaru lam tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah sha kage na nufin kafaran ahlul kitab so da ya raba maka su ya faɗa maka yadda zaka gane kowanne daga cikin su da aikinsu da siffofinsu da kuma sakamakonsu a lahira min ahlil kitabi ummatun qa'imatun wannan jabin zai dan yi tsayi ah, to sai mu mu tsaya anan ka gane cewa ah, biyu ne ko dai mu kara da cewa na faɗa muku jiya duk wanda ya musulunta to a yau sunansa musulmi ne ko in an kira shi da sunansa na da sai in ana nufin a da ɗin kun gane to nan da Allah ya ce su mummunai ne kuma a nan ya kuma maimaitawa ya ce min ahalil kitabi hmm? ummatun ka'imatun wanda suka musulunta bai ke magana amma ya kira su ahalul kitab to nan bai itibari ma kana la'akari da inda suka fito ne yadda suke da kamar yadda Allah ke cewa atul yatama amwala ku ba wa marayu dukiyoyinsu lokacin da maraya yana maraya ba a bashi dukiya ana kula masa da shi ne <laughs> ko sai in ya fita daga marriage to anan Allah yana nufin ku ba waɗanda da marayu ne yanzu sun yi girma shi maraya a musulunci shine wanda ya rasa mahaifinsa yana ɗan ƙarami kafin ya balaga da zaren ya balaga ya mallaki hankalinsa ya tashi daga suna maraya kun gane ko shi ya sa ba ba ne ka ga tsofe tsofe mutum ya ce ayya Allah na zama maraya yanzu magidanci ne baban shi ya rasu sai ce yanzu ya zama maraya <laughs> wani maraya ai ka wuce lokacin mareci mareci ana yin sa a karanci ne lokacin da kake karami ba za ka iya yautan ka wani abu ba amma da kayan girma ka mallaki hankalinka Allah ya ce a baka dukiyarka amma sai kira maraya bi itibari ma kana la'akari da abin da ya kasance to anan ma la'akari da haka ne dan za ku ji mana faɗan abubuwa ko Allah ya faɗi siffofi waɗanda na musulmi ne kuma ya ce su daga cikin ahlul kitabi ne ake manna a yana nufin ahlul kitabin da suka musulunta ai na gaya muku cewa in sun musulunta suna riko da addini to ga riko da addini da waɗanda suka musulunta da shi an riga da suke ina kuma kai da aka haifa a musulunci yaya kake yin naka kana yi irin wannan in baka yi irin wannan to ka farka ko a ramadan kana yi irin wannan to za mu ji wannan sifofin gobe shekaran jiya ne koyaushe ake ba labari wani zai ja tarawihi ana masa ana masa wani hmm? da yake ja bai wuce ina jarabin safa yake ja yana kuma karatu hadar dai ba irin wannan na gaggawa sosai ba su suke ja masa kunne cewa kai kadai na zai wai dai na zai to gashi nan wanda suka mazalanta Allah ya ce tuluna kitaba tuluna ayati Allah ana al-layl za mu zo mu ga ana'a ba lokaci guda ɗaya ba a sa'o'i na dare suna daɗewa kenan to kai da aka haifa a musulunci har yanzu ba ka koyi ka yi awa ɗaya kana tarawihi ba sai dai ka je a yi maka express na minti sha biyar ko minti talatin minti goma ma to ya za a ce ka yi raka a goma a minti goma kowace raka a minti ɗaya kenan hawa jama'a watan fa na tarbiyya ne akan waɗannan abubuwa ɗin so za mu karasa wannan bayani gobe insha Allah na manta akwai tambayoyi da aka abannin su ma dai sai goben insha Allah za mu amsa su yana da kyau mu sanar cewa ranar 27 bana za mu rufe wannan karatun wato jibi kenan ko eh insha Allah jibi alhamis za mu rufe wannan karatu da fatar Allah madaukakin sarki ya ba mu lada a inda muka yi daidai kuma ya fi mana ya gafarta mana inda muka yi kuskure wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh كده يا بكر يا عيد انا غادر حالك السلام عليكم يا عيد جالي الله يكرمك الله يكرمك عليكم السلام يا بكر الله يكرمك جزاكم الله خير